الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو نوتنا يو شاغدو نوتا الجمادة الثانية هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta da da ashirin 2023 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul akam a yau za mu tashi an abdullahi bin umar babu mayar bisul murin mina asiyaf بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلبس المحرم من الثياب أبن دمي هرما كسن يا تفافي أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كربو لك عبد الله بن عمر الله يقارى مسيدا أن رجلا قال يا رسول الله للي ونمتن يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب mai harama me yake sanyawa na tufafi idan mutum mai harama ne da aikin hajji ko da umra menene tufafin da yake sanyawa قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la yalbasu al-qumus wato kare ya sanya alkamis kare ya sanya riga dogon riga wala al-amain ya sanya raunna wala ya sanya wanduna ashe zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wando amma dai ba a cika mu'amala da shi bane mafi yawan mu'amalar larabawa a zamanin manzon Allah shine jautu an gane ku saka mai harama baya sanya wando an gane walal walal barani baya sanya alkyabba shi barani jam'i ne na burnus wa huwa saubu shamiru lil badan wal tufafi ne wanda yake lulluɓa jiki da kuma kai kamar dai alkyabba ke ko ko irin wannan rigan sanyin da muke sawa an da? saboda haka shi mai aikin haji baya sanya alkyabba wala alkhifaf sannan masu aikin haji masu harama ba sa sanya hufi illa ahadun la yajidu na alayin sai dai wani wanda bai samu slippers ba wal yalbasul khuffain eh ana so mutum in zai harama kada ya sanya takalmi rufaffe ya sanya takalmi budadde ne slippers ake so a sanya an gani hmm. ba a san takalmin da ya rufa kafa gabaki ɗaya to shi aka ce mai aikin haji ba zai sanya hulfi ba saboda hulfi rufaffe ne shi ko illa ahadun la yajidu na alayin, sai dai daya wanda bai samu slippers guda biyu ba bai da slippers hmm. wani yalbas al to ya sanya hulfi guda biyu to in zai sanya hulfin ya zai yi ya wal yaqta'uhuma asfala min alka'adai ya yanke su kasa da idan sawu ya sanya hulfi ya yanke wannan hulfin kasa da idan sawu ina fatan gane wannan to kaga an ce ya yanke hufi ya sa shi da idan sau kenan ya mai da hufi ya zan me ya mai da shi slippers kenan ba a sanya hufi a wajen aikin haji sai dai mutum ya mai da shi slippers a gani a nan wajen ba yi bannan dukiya ba bannan dukiya ne amma kuma lalura ne ya hukunta shi tunda ba ka da slippers kuma shari'a ba ta yarda maka ka yi amfani da ainihin takalmi rufaffe ba to ne shari'a sai ma rungume a nan wajen an gani? na'am fala wajiba ma al'ajaz na'am wala yalbas min as-siyam shay'an masahu za'faran kada ya sanya wani abu na tufafi wanda turaren za'faran ya shafe shi a wars ko turaren waras ya shafe shi kada ya sanya duk wani tufafi wanda turaren za'faran ya shafa ko turaren waras ya shafa kada ya shafe shi kada ya saba an gani kenan mai aikin haji ba a bukata ya sa turare a jikin shi kun gane ku ba a so mai aikin hajji ya sanya mai turare kama malamai sun ce idan mutum zai fara aikin hajji a matakin farko sai sa turare to daga baya dan turaren yana kamshi a jikin shi ba matsala tunda an sa shi ne a farko amma mutum yana cikin aikin hajji a sa mai turare nan ne gizo ke saba nan aka hana kun gane wannan ku manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta aisha tana sa mai turare in zai yi harama sannan kuma tana sa mai turare idan ya gama aikin hajji tana fesa mai turare ashe kenan mai aka hana sanya turaren ana cikin aikin hajji a fesa ma na'am na walil bukhari ga bukhari kuma walatan walatan taqibu al almuhrima mace mai harama kada ta sa niqabi walatan harama kada ta sa niqabi wala talbasul ah, kuffazai ana so mace ta bar fuskanta a buɗe an gano wannan amma sun ce za ta iya sanya su shi ne wanda ake ɗinkawa ɗin nan irin wanda galiban matan yarbawa ke sashi a da eh, a ɗinke da hijabi eh, amma a lokacin saboda jahilci za ga cewa in mun ga matan sai mu dinga ce musu ojuju kula ba a nan sai ga ana dariya ana abin nan to tun lokacin yarbawa sun gano wannan niƙabin tintini kuma suna mu'amala da shi a lokacin a nan ƙasar hausa ba a sanya wannan niƙabi din to zaka matan manyan malamai matan alfa su ne suke sanya wannan niƙabin kuma sai a kalle su ana ojuju kula ba an gane amma wannan niƙabi wato wani alama ne daga cikin alaman addini an gane ba daidai bane mutum ya ga an sa niqabi ya kira ta ninjas ko ya ce ojuju kula ba ko abin da ya kama da wannan in ka faɗi wannan kenan zaka soki matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah suna sanya niqabi matan zaban annabi suna sanya niqabi ashe yin izgili da niqabi saboda kai da matar ka ba sawa kuskure ne shi niqabi ga zance wanda yake raji ba dole bane shi amma kuma ya halatta mata su sa kai balma musahabi ne mata su sa mutum da musahabi ne ba za ka zo kana yin izgiri ga wanda ya aikata musahabi ba misali an gane wannan ko saboda haka kada mata shi sa niqabi amma tana iya sanya akwai wanda ake saki irin namu ne yanzu da ake mata suke yi wanda ana iya daga shi ana sa shi to wannan ba a kiran shi niqabi yana da sunan shi daban an gane su niqabi suna ne am da wasu ke kiran shi amma akwai niqab akwai lisam akwai kaza akwai sunaye daban-daban akwai wanda ake barin ƙwayan ido daya akwai wanda ake barin idanu kowanne da sunan shi an gani hmm. eh wala kuffa zai sannan mata kasu sanya eh, safuna guda biyu safan hannu idan suna aikin haji ba sana sa safan hannu kenan mace tana iya barin fuskanta abu din tana aikin haji ko ta nan wajen fuskar mace al'aura ne in dukkan mace al'aura ne ya halatta lokacin aikin hajji a batsaraici hannu al'aura ne to an ce kata sanya safa to kenan tsintsiyan hannun ta a bayyane nan ce ba tsintsiyan hannu ba nan tafan hannu a bayyane yake to kaga in ka ɗauki mazhaba na imam ahmad fuska al'aura ne sannan kuma kafin hannu al'aura ne an gane mace in za ta fita ta bar fuskanta a buɗe ta bar al'aura kama kuma ka duba taron aikin hajji inda ake samun mutane daga duniya ga baki daya wasu ce bayan mutane ma hatta aljannu suna zuwa aikin hajji kuma gaban kuma haka ne aiko a lokacin nan zaka ga matan manya-manyan mutane matan shugabannin kasa matan ministoci matan manyan masu kuɗi mata kyawawa za a gansu to a irin wannan waje wanda mata ke zuwa kala-kala matan manyan mutane a lokacin kuma ka ce ba sai ta rufe fuskanta ba kaga da ce fuskar mace al'aura ne a nan ne ya kamata ma a tsananta na fatan gani lokacin da mun yi aikin haji da wani bawan Allah wallahi wannan bawan Allah yana da wafi ya ga mata kyawawa kyawawa ya ce inna lillahi kamar sun kai kansu kaga a irin wannan wuri mutum na ganin mataye amma kaga shari'a sai da ce ma ko da kaga mace ta ma an hana yin taɗi ana aikin hajji haramun ne an hana neman aure ana aikin hajji idan mutum yana aikin haji ko da ya gama ta masa haramun ne ya neme ta da abin da ya kama da wannan sai bayan ya gama aikin haji an gani ba a ɗora aure cikin aikin haji saboda haka almuhim dai fuskan mace ba al'aura ba ne amma in ta rufe ta kyauta an gani yau ka sanya ko safan hannu wannan cewa fuskan mace ba al'aura ba ne a cikin sallah ko wajen sallah shine ba malikiya shi ibn hazan ma yana ganin cewa jaiz ne ba lada ba zunubi an gani na? eh shi sanya niƙabin ba lada ba zunubi shi wajen abin nan amma kaga nasiru jin albani ya ce sanya niƙabin musahabi ne an gani in kana da mata ta ce ita ba ta sa ba ka da ikon tilasta mata saboda shari'a bai wajabta mata ba za ka wajabta mata abinda Allah bai wajabta mata ba an gani kai ma sai ta duba abinda baka so sai ta wajabta maka cikin lalle ka sa don akwai za su to ai ni ne mijinki kuma lallai ina so to idan ba ta so ba ka da ikon tilasta masa rika kwaɗaitar da ita ni ina ganin ina son ya ɗira abin da za su sanya da kaza da kaza da kaza an gani? wannan shi ne kuna su kiran da alwai da suke ɗarin sanar da ce kasar su ga in matan ta fita ba yi nika ba da suna faɗa kuskure ne za su iya kwaɗaitar da ita za su iya kwaɗaitar akwai malamin da na biya ce ya siyo niƙabi daga saudiya ya kawo matan shi shi malami ne wanda ya karatu a jami'a ya siyo niƙabi daga saudiya ya kawo sai matan ta ce ta ba ta so da yake shi sai ta sa ta ce to shin kai za ka wajabta min ko Allah abinda Allah bai wajabta min kai za ka wajabta min yake wallahi dole ya kyale ta shi ma ya ce ya karanta cikin alkur'ani ya karanta cikin hadisi bai ga wani nassi da ya wajabta niƙabi ba an gani kamar su mazhaban hanabila su suna ganin cewa wajibi ne ko mace in bata sa ba ta yi tsareci amma suna ganin a cikin sallah babu laifi don ta bar fuskan ta buɗe amma da sharaɗin babu wani namiji a wajen wanda yake ajinabi in akwai namiji ajinabi dole sarfa ta amma an babu ajinabi to a na wajen za ta iya sallah ba niƙabi wannan shi ne fahimta babu mazhaban da suka yi zafi kan niƙabi kamar mazhaban hanabila an bai wannan to wannan hadisin a duba da kyau hadisin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ne ga abin da za a sa wani kaya ne za a sa a lokacin aikin haji kaga ya kamata manzo Allah ce ku sa kaza ku sa kaza to kayan da za a sa suna da yawa in yace zai ambata kaya ne ɗaruruwa to sai duba abubuwan da ba a sanyawa idan ka sa abubuwan da ba a sanyawa to duk sauran kawai ka sa kayanka hmm. kaga ya sauke mana musan kayan da ba a sanyawa to bayan wa'annan kaya komai kana iya sanya shi na'am na an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala hmm. sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu bi arafat na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana huduba a arfa man lam yajid alayhi falyalbas khuffayn duk wanda bai samu slippers guda biyu ba ya sanya hufi a nan wajen bai ce ya sanya hufi kuma ya yanke shi asfala min al-ka'abain ba an gane kawai haka zai sanya shi tsoron shi wallam yajid izaran falyalbas sarawin uh, wanda bai samu gyauto ba ya sanya wando yani lil muhrim wato ma'ana yana nufin mai aikin haji to kaga wando ɗinka shi ake yi ko to yanzu me zamu ce a nan wajen shin zamu ce wannan hadisin wancan hadisi na farko ya yi takayyiri wannan annabi ya ce nan wanda bai samu slippers ba ya samu wufi za mu je to wancan hadisin ya yi takayyidin shi sai mu ce ya samu mafi amma ya yanke shi eh to malamin ka ce a'a wannan hadisin ma ya shafa wancan hadisin ne so wannan hadisin ne ya zo karshe ya zo ne lokacin da annabi ke can arfa annabi yana hudu ba ya faɗi wannan magana an gane wannan hadisin ya zo daga baya bayan hadisin abdullahi bin umar da ya ce a yanki to malamai suna ganin wannan ya shafa wancan hadisin an gano wannan wai domin annabi ya yi shi a cikin taron jama'a zai iya yi wa mafi yawa daga cikin zama bayan annabi ya faɗi wannan magana ba su ji wancan hadisin ba na yankewa ɗin a gani kuma tun da shi ya zo daga ƙarshe to ya kamata ce wannan ya shafa wancan hadisin yanzu kawai mutum na iya aikin hajji ya sanya hufinsa kawai ba laifi mutum na iya aikin hajji ya sanya wando amma can aka ce game da wando an ce kada mai aikin hajji ya sanya ne kada ya sanya wando to shi ma to idan ka ce to ai wancan hadisin zai ta irin wannan hadisin da ya zo daga farko zai ta irin wanda ya zo daga karshe to shi ma wando za a ce kenan a mai da shi gyautu ko shi ma wando in mutum zai sanya wando ya yaga wandon sai ya mai da shi gyautu to kaga manzo Allah ya ce wanda bai samu gyautu ba kawai ya sa wando anan ba magana a yaga wandon a bar wandon yanda yake a sa shi cewa wanda bai samu slippers bai sa hufi ya bashi yadda yake wannan shine magana wanda yake rajih Allahu a'lam eh na'am eh idan wanda za shi makaranta ba suna da gaskiya. mutum ɗaliba da ke karantarwa su kare zama to ɗaliban ka baka santa ba an gani kaga malamai sun yi sumbati ga ƙashin hadisun fadar bin abbas din nan ce a cikin nan akwai halaccin malami ya san ɗalibansa an gani wannan kaga annabi shi annabi ta tana tambayin annabi fuskanta abu ɗaya lokacin kuma an gama jifan jamra a nan kaga manzan Allah ta buɗe fuska manzan Allah bai mata inkari ba misali yanzu in an ce mata su ringa sanya niqabi to wasu mata musamman a zamanin nan ana iya mafi wannan wasu mata ba su biya kudin makaranta ba su yi rajista ba kansa aji ko jarabawa masu kawo wata ta rubuta jarabawan ba ita ba ce abubuwa za su iya faruwa da yawa musamman najeriya ga kasar fi wannan yi shekara takwas ga matsala ne to wannan ma ya faru akwai wata ɗaliba wanda wasu suka ce da Allah suka gaya wasu malamai ba zan faɗi sunan makarantar ba suka ce dan Allah suna so a nema musu ɗaliba mai ilimi mai son addini mutabassika shi kenan sai suka duba ko ta ɗaliba da isa ce tana da ƙoƙari wajen ɗauko chalk ɗauko dosta yin hidimomi a makarantar aikin lada tana da ƙoƙarin yi ga sanya hijabi ga niƙabi shi ne kawai sai suka ce gaskiya babu wanda ya dace da malam wani daga sokoto ya zo yana zan aure galiban yan sokoto da yan zamfara sukan zo garin kaduna da matan kaduna na sanya hijabi suna kaza suna kaza wani ma ce yana son mahaddaciya ƙur'ani mai sanya hijabi mai sanya kaza mai sanya kaza to shine sai aka nuna mai wannan yarinyar wala shi malamin da kanshi yake ban labari wala da aka nuna mai yarinyar aka ce to ke za a zo neman auren ki mun gaya mu za su zo da sokoto Kin sun zo ba kin zamo kan ba san fuskan ki ba ki bude fuskan ki a gani to wannan yarinyar da kyar sai da ta bude fuska kasan da ta bude fuskan gaba ɗaya ta lalata shi fuskan ya lalace da bilicin fuskan ya yi rugu-rugu wallahi ba zai yi namiji ma ya ganta ya sha'awa kasan akwai bilicin da yake lalata mace gaba ɗaya wallahi haka yi mata ina zai yanzu abinda mata ke yayi yanzu matan musulmi shine bilicin ga mace fara ko kuma sai ta ƙara fari daga nan sai ga ta lalata sai fuskan ya dameji daga yahuda ai da a tsaron zuba bilicin da matan arna ce bilicin a hankali a hankali a hankali sai ga shi nan bilicin ya shigo cikin musulmi wala yanzu da wuya ka gan kadan ba mata ɗari da ya ka samu ɗaya ba ta bilicin ko wata ma da aka ban labari ta ce wai ƴaƴanta gaba ɗaya ba bai yi wa ce ƴaƴanta samu baki baka ce ta ce wallahi ba za a samu baki a cikin ƴaƴanta ba jariri fiye bilicin. jariri jama'a ke haihuwa wala za ka bin da shafa mai mai yaranta jariri? gaba ɗaya sun zo fara ne a kiran shi ne mu ji tsoron Allah canza halittar Allah ne Allah ya tsine wa mai canza halittar Allah dama ɗan ya riga ya ce da sannu zai umarci mutane su canza halittar Allah wannan bilicin din haramun ne a mahanga na shari'a amma yanzu a ƙasar hausa an ɗauke shi wani kwalliya ne yanzu kusan da wuya ka samu mace budurwa ɗaliba mahaddaciya ƙur'ani mai zuwa islamiyya mai kaza mai awon salafiya za tana bleaching wala yanzu ya zama ruwan dare a islamiyya ka kalli ɗalibai mafi yawa yan bleaching ne kasan dole ne a yi wa'azi a nuna mutane ba shi da kyau gaskiya eh, malamai su buɗe wa'azi yanzu ka da wannan kaɗe-kaɗen da ake yi ana kiɗa mata suna rawa a gaban maza yanzu da ɗaliban sunna da ɗaliban bidiya ta an zama ɗaya yanzu yanzu garin karin Kaduna ya zama dandali na na bid'a wala dandali ne yanzu in za a yi biki mata ne ke rawa ba sa jin kunyan kowa da wani irin mahaukacin make up da ake yi kaga mace ta zama kamar aljana wata na so ta burge maza ne ba kaga tana kirtawa da wani eyelash kai ka ce wata mayya to irin wani sun sun dauka irin sun yi kyau din nan na karshe a duniya to kuma bilalin sun sun kashe kuɗi da an kashe dubu ishirin dubu talatin akan make up dubu hamsin ma wallahi da ta dan gyara fuskanta ta sanya ta shafa mai ta dan shafa bola wallahi ya mota alkhairi daga wannan makeup din kuma wannan makeup din yana raba aure wata mijin ah, saurayin ya ganta ne a hoto da wannan makeup din ya doka kyakkyawa ce ka san a wajen makeup haranci ana ja mai kasan baki sai a mai da hanci baki ya tsoke daga mutum ya aura ta yi wanka ya zo gida yana zuwa matan nan da ya yi make zai bincika daga ya zo sai ga wata mata a jere shi da Allah baiwa Allah ke ba kuwa ce ina wacce ta ce kamar ya wacce ba ni ka ba ni ce wacce ce billahi na ziga ke na aura ba so da matar da ta yi makon din na fuska yakan canza gaba ɗaya daga matar da ka sani to kuma wallahi da zaran ta wanke makon za ka ganta mummuna ce wata kaga shi haramun ne duk abin da zai sanya mace ta yi kyau har wani ya ɗauka haka take ya zo ya aure ta haka haramun ne to kuma iyaye suna ba yaran su kuɗi a je a yi wannan mahaukacin make up din a sanya wannan ayyala shi daga dogayen abubuwa inda Allah yana so abin ya zama siffa na mutum da Allah ya mai da shi haka wallahi matan ba sa yin kyau kwata-kwata amma su sun ɗauka a duniyar nan ba da kyau kamar su ga ɓannan kuɗi ga canza halittar Allah an gani kuma ni bana tunanin wannan yana janyo hankulan maza ni gaskiya ni a nawa fahimta in ni namiji ne ma wallahi na gama ce wannan ba zan ma aure ta ba wallahi an gani ta yanzu matan malam yanzu al'ada ne fa in za a yi auren fa ta bai na sunna sai an zauna mata wannan haukan wannan bai kogona abu ne na musamman to wala in dai maza ba ku yaƙi wannan ba duk yariyar da zai bai kogon ku neme ta ne da wani za su gane bakon su tun da dama suna yi don ku ne wallahi ku ce nuna ba kwa wannan yana cewa malamai na an yi sanyi wurin a yanzu mu yanzu ɗaliban ilimi da malaman suna yanzu inda aka karkata yanzu wa'azi ne akan siyasa hmm. yanzu kawai maganar siyasa ne in ka kaga an hau kan hudu ba maganar siyasa ake yi hmm. da wuya ka gama masallacin da ake hudu ba kan kan akida ko ibada yanzu wa'azuzzuka ka duba ka bi social media ka gani da wuya ka gama su tsayawa su karantar da mutane yadda ya kamata kawai yanzu an buge da siyasa ne kwanan da nike jin wani malami yana sukan wai gwamna yake suka wallahi yan siyasa ɗayan uwan shi suka ne wancin babban barku wasu ɗan tijaniya ne yana kira zuwa kaka yana kira waya yana kira soki yana sukan gwamna su kuma wasu yan tijaniya suna son gwamna ta ce wannan ba yana wakiltar tijaniya ba ne kaga siyasa ya jin yana ana zagin juna wannan ba yana wakiltar tijaniya ba ne shi idan ya ce shi ɗan tijaniya ne ya gaya mana zawuyansa ya gaya mana inda yake zikiri wannan ba a rediyo ake kama juna rabbi. ya taɓa gwamna ne sai ɗan tijjaniya suka nuna su suna tare da gwamna ɗin ya soki gwamna ya soki kaza ya soki kaza ya nuna ma a nuna ina gwamna ya za a yi gwamna ma wanda bai da gida ma a garin kaduna da jakansa ya zo kawai to irin wannan shi ne ake faɗa ɗalibi salafi bai dace a ringa jin irin wannan kalmomi na sukan shugabanni a bakin shi ba bai daga cikin karantarwa kaga mutum yana da awon suna ya shiga cikin wannan harka zance na gaskiya ya kauce wa suna ne ya koma neman kuɗi ne kawai Allah shi tsare mu eh allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk